Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau Juma'a bakwai ga watan Rabi'in Thani hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da bakwai ga watan Februari shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin allu'ullu'u wal marjan fi mattafaka alaihi shekhan al-bukhari wa muslim na muhammad fu'ad abdulbaki allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu dai muna ƙarƙashin littafi na arba'in da uku kitabul fada'il littafin da ke bayani a kan falaloli darajoji da ƙimar da allah maɗaukakin sarki ya bayyanar ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a inda in ba manta ba mun shiga babu isbati haudi nabiyyina sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa fatihi babin da ke bayani akan tabbatar da tabkin nan na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma bayyana yanayin siffan wannan tabki domin manzan Allah yana da tabkoki guda biyu ɗaya sunan shi haut yana ƙofan aljanna ne ɗaya sunan shi kausar shi kuma yana cikin gidan aljanna ne duk mutumin da bai sha tafkin haudu ba to ba zai sha tafkin kausar ba domin sai ka shiga aljanna za ka sha wannan kalkausara amma alhaud shi ko sai ka ƙetare sirati Allah maɗaukin sarki ka sa muna da rabo mala ya ce hadisu sahal bin sa'adin qala qala da sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan hadisi sahalu ɗan sa'ad ne Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yadda ya ruwaito, cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce, fara faratukum alal haudi ni zan je in jira ku, ina can ina dakon isowanku a na. man marra alayya shariba duk wanda ya biyo zai wuce ta inda nake domin annabi yana tsaye bayan ƙetare siraɗi a gefen wannan tafki nashi duk wanda ya ƙetaro siraɗi zai wuce lalle ta gaban annabi domin bai taɓa shiga aljanna sai ta wannan hanya to ko duk wanda ya zo wucewa zai tsaya ya kafta daga wannan ruwa na tafkin annabi sai ya sha wa man shariba duk wanda ya sha wannan lam yazma abadan har abada ba zai ƙara jin kishi ba. Layaridan na alayya a ƙawamun ya ce lallai za a bijiro da wasu mutane tabkina, a arifuhum ya ce ni na san su, ina gane su, wa ya arifu ni su ma sun san ni suna gane ni, sun mayu halu baini wa bainahum sannan sai a sha makance tsakanin ni da su a kore su daga gare ni mun gano wannan da kyau ko malamai suka ce waɗannan munafukai ne waɗanda suka rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a garin Madina dan dama ai annabi ya faɗi cikin hadisi idan ƙiyama ta tsaya mumine za su tashi sai ce wa fiha ha. za su tashi tare da munafukansu ne, har tafiyan da za a yi za a tafi tare da su, yas'a nuruhum baina aidihim wa bi aimanihim, haka suke tafiya da waɗannan munafukai sai an zo shan ruwan alkausara sai a kore su. Wasu malamai suka ce ba su kaɗai ba, har da waɗannan da suka musulunta zamanin annabi, to amma kuma bayan rasuwar manzon Allah sai suka yi tawaye suka bijire ma annabi suka mara musailama ko saja ko al ansi ko muktar ibn ubaid as-saqafi da sauran takadaran da suke da awan annabtan ƙarya wasu daga cikinsu annabi ya san su sun san shi to amma kuma sai suka koma suka kware mai zani suka koma suka yi mai tawaye suka koma suka bijire to shi yasa sai ya ce ai ya san su sai ce waɗannan ai nawa ne ai waɗannan na san sa akan addini na sai a ce ina ai baka sa abin da ya biyo bayan kuma tafiyanka ba wannan yayi daidai da abin da zai faru da annabin Allah annabi Isa wa iz qala Allah ya Isa Allah madaukin sarki zai ce ya kai Isa dan Maryam a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah yanzu kai ne kace a ɗauke ka kai da mahaifiyarka abun bauta ai watsi da Allah maɗaukin sarki, ko ku ɗauke ka abun bauta tsakanin kai ma Allah ne su ma Allah ne ma'ana ka zama sa'an Allah wajen bauta, kai ne ka faɗi wannan magana, ƙala subhanak annabi Isa ɗan Maryam sai ce tsarki ya tabbata gare ka ya Allah, ma ya li an aƙula ma laisa bi haƙ, ya ce bai dace da ni ba, in faɗi abin da ban da cancanta game da shi, in kuntu ƙultuhu ya Allah in na faɗa, ka sani, Ta ma fi nafsi domin kai Allah, kai ka san abin da yake cikin raina, wala a ma fi nafsika sai dai ni ban san abin da ke cikin ranka ba, In innaka anta allamul guyo ya Allah kai ne masanin abin da ke fake. Kaga yanzu wannan tuhuma ne. annabi isa wannan abin da aka yi na mai da shi allah abin bauta bai sani ba saboda shi sanda aka ɗauke shi ya bar mutane mumine ne bai san an ce shi dan Allah ba ne? bai san an ce shi Allah ba ne? bai san an ce mahaifiyar shi Allah bace bai san an ce malaika jibril ma Allah ne? duk wannan shirgi da badar ma gaba ɗaya bai da labarin shi sai ya je lahira ne za a ce mashi a anta ƙulta linnasi ta wa ummiya ila haini min kai ne ka ce haka qala subhanak zai ji abin ya mai gingirin zai ji abin a'a ya haka zai ce a'a tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ma ya kunu li an aqula ma laysa li haƙƙin. ai bai dace da ni in faɗa abin da ba haƙƙi na ba yanzu haƙƙin bauta haƙƙi ne naka ya Allah dan menene zan faɗi in kuntu qultuhu faqad alimta in na faɗi yo ai ka sani dan ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub sai ce ma qultu lahum illa ma amartani bihi ni ban ce musu komi ba sai abin nan da ka umarce ni da in faɗa Iya kan shi kenan ani ibudullah rabbi wa rabbakum cewa ku bauta ma Allah ubangiji na kuma ubangijinku wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim ni zan ba da shaida a kansu a lokacin ina raye a cikinsu na san suna kan tauhidi na san suna kan addini na san ba su fanɗare ba falamma tawaffaita ne yayin da ka ɗauki raina kuwa ko yayin da ka ɗauki ni zuwa sama kunta antar ba alaihim Allah kuma kai ne ka zama mai sa ido a kansu wa anta ala kulli shay'in shahid domin kai Allah kana halarce akan duk abin da wani ya aikata ina fatan mun gano wannan da kyau kaga annabi bai san abin da su ƙauyawan nan da bayan rasuwan shi zamanin abubakar suka yarda ba waɗanda suka hana zakka waɗanda suka daina sallah sai dai a farko farkon rayuwar shi ya san fitinan musailama amma bai san fitinan saja ba ya san fitinan aswadul ansi saboda kuma a zamanin shi an kashe shi kuna fahimtar wannan da kyau ko to wasu fitintinin da suka taso na rudda da waɗannan ƙauyawan da suka fanɗare ma al'amarin addini bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk bai san waɗannan ba domin shi ya tafi cewa duk waɗannan ai mutanen shi ne ya tafi da tunanin cewa duk sun yi imani da shi kuma yana can yana jiran in sun zo za su dagargaji ruwan alkausara to shi shikenan kuma ga sunan sun taho kuma sai ga ana koransu sai ga ana kaɗa su, ana cewa waɗannan ba za su sha ruwan alkawasara ba, wannan sai ta da hankalin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wannan ya sa sai ce ma Allah ai waɗannan mutanen na wani. a bar su su taho, a bar su su zo su sha ruwan alkawasara. shi ne sai a ga mashi a ai kai baka san abin da ma suka yi a bayanka ba ai ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da ya faru ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya samu dace to in ka samu wanda yake ƙin sahabban annabi yake faɗin mugun alkaba'i a kansu sai komo yana cewa wai ai sahabban annabi ne suka yarda to kuma su suka yarda kuma su suka yaƙi kansu jama'a kuna gane irin wannan shirme su suka yarda kuma su suka yaƙi kansu ba su ba ne suwa ne suka yarda su ne Allah ce al'arabu a shaddu kufuran wa nifaƙan. Al'arab a shaddu kufuran wa nifaƙa, ƙauyawa waɗanda sanda annabi ya rasu su ne waɗanda suke ridda amma ba sahabban manzan Allah ba. Mun gano wannan da kyau ku? Tun annabi ya rasu ban saukar mai da wannan. Ashaddu kufuran wa nifaƙan. sai ce wa ajdaru Allah ya alamu ma Allah ya alamu hududa ma anzalallahu ala rasulihi ko ba su da kyakkyawan ilimi da masaniyar abin da aka saukar ma Allah aka saukar ma annabi daga wajen Allah ina fatan mun gano wannan da kyau san ban san wannan ba shi yasa ma a wani wajen can Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa wa mimman haulakum min al-arabi ai daga waɗanda suke kewaye da ku, mun gane wannan da kyau ku? Waɗannan kewayen ƙauyawan da ke zagaye da Madina, al'arab wasu ƙauyawa ne, munafiƙuna, Allah ce munafikai ne, wa min ahalil madinati, akwai wasu ma suna nan cikin garin Madina, sa'ullah ɗan Ubay ɗan Salon. Su ma munafikai ne, maradu alan nifa kuma sun goge. sun ƙware ma munafinci. Mu gano wannan da kyau ku? Maradu alal nifaq la ba baka san su ba Na na alamuhum, Allah ce mu ne muka san su sanu azibuhum marrataini Allah ce azaba ninki biyu zami masu azaba ninki biyu sun ɗanɗane ta hannun sahabbai don a zamanin annabi masu komi ba cinda shi bai san su ba suna kallo musulunci na burunƙasa musulunci na ɗaukaka abin bai masu daɗi kuma ba su isa su tsaye da shi ba. Mun gano wannan, wannan shi ma wani salon azaba ne, sun ma ila azabin azim sannan sai a mai da su zuwa ga azaba mai raɗaɗi. Ina fata mun gano wannan da kyau. To su ne fa waɗannan da za a kora, amma ‘yan shi'a makirai sai suka ce, a'a, sam ai sahabban annabi ne su abubakar da umar da usman da sauransu sabon annabin da suka yaƙi waɗanda suka yarda sabon annabi da suka riƙe ma annabi addinin har addinin ya zo nan saboda ƙin Allah ina fatan mun gano wannan da kyau to wannan ɗaya daga cikin fassarar da malamai magabata na ƙwarai cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa suka yi ma waɗannan hadisai kenan za mu zo mun karanta sauran hadisan za ka ji ɗaya daga cikin fassaran cewa ma kwata-kwata shi annabi ba yana magana ne da sahabban shi ba, yana magana ne da ‘yan uwan shi da za su zo a bayan shi. Kuna fahimtar wannan da kyau ku? Domin an gaya mai cewa za su yi imani, za su yi kaza, za su yi kaza. To a zamanin waɗannan ne da suka zo bayan sahabbai, to a lokacin ne aka samu wannan fitintunu na Khawarij, fitintunu na Kadariya, fitintunu na rafida fitintunu da rigingimu na jabariya na murji'a na mu'tazila na jahamiya da duk waɗannan aƙidu a sha'ira kullabiya matiridiya duk waɗannan ɓatattu to a zamanin waɗannan da suka zo bayansu ne waɗannan aƙidin suka faru shi sa sai aka ce waɗannan ƴan uwa naka da aka gaya maka za su bayyana baka san abin da wasu daga cikin suka aikata ba shi sa sai aka wartake su sai annabi ya ce fasuhukan fasuhukan fasuhukan ina fatan mun gane wannan da kyau Allah madaukin sarki ya samu dace wannan hadisi malai ce akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari fitar da shi a littafi na 81 kitabur riqaqi babi na 53 babun fil wa qaulullahi ta'ala inna a'tainakal kautsar mala ya ce hadisa abi sa'idin hadisa abi sa'idin al-khudri yazid yazid fihi fa aqulu innahum minni fa yuqalu innaka la tadri ma ahadasu ba'daka fa aqulu suhukan suhukan liman gayyara ba'adi mun gano wannan da kyau ko wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri ne amma a nashi ruwayan akwai ƙarin fa'aƙolo ya ce sai in ce, Innahum minni waɗannan mutane aina wani, mun gano wannan da kyau ku, jama'a na ne, mutane na ne, a bar su su zo, fayuƙalo sai a ce da ni, innaka la dare ma ahada su ba a daka sai a ce, ai kai baka san abin da suka ƙirƙiro a bayanka ba, fa fa'aƙulu sai in ce, Suhukan, suhukan liman ghayyara ba'ade tir da wanda ya canza addini bayana, a kore su gaba ɗaya a nisanta su daga inda niki. Ina fatan mun gano wannan da kyau, Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Malai ce, Akhrajahul Bukhari, al’imamul Bukhari fitar da wannan hadisi a littafi na ɗaya. kitabun rikakai babi na hamsin da uku babun fil haudi wa ƙaunullahi ta'ala inna a'ataina kal kautsar yanzu wannan mako raddi ne fata-fata ga 'yan shi'a da suke ca wai alkautsar wai fatimatu zahara ne kasan su komi sai sun gurɓata na addinin da manzan Allah ya zo da shi Allah madaukin sarki ya samu dace hadisi na gaba malam ya ce حديث عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم wannan hadisi hadisin abdullahi dan amru ne ya ce manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce haudi masiratu shaharin tabki na tafiyan tsawon wata guda ne ma'uhu abyadu minal labani ruwan wannan tafkin, hasken shi ya fi nono haske warihuhu rihuhu min almiski ƙanshin shi kuma ya fi almiski almiski na gaske ba almiski na haila ba almiski almiski na sosai ba almiski na jirin barewa ba almiski almiski na asali ba almiskin nan da ake na aljanu ba kuna fahimtar wannan da kyau ko domin wani sai ɗanɗani ko kuma ya shinshini ko kuma ya ji wannan almiskin nan mai ƙauri mai ƙari sai ce wannan shine almiski sai a ce almiskin aljanna ake magana kun gano wannan da kyau ko atyabu min almiski wa kizanuhu sannan kofunan da za a sha wannan ruwa na tafki na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kanujumis sama'i kaman adadin taurarin sama ne man shariba minha duk wanda ya sha daga wannan tafki fala yazma'u abadan har abada ba zai ji kishi ba Allah ka shayar da mu wannan ruwa na tafkin annabinka Allah ka shayar da fadilatul allamatul muhaddisul albani wannan ruwa na tafkinka Malu ya ce, Akharajahu bukhari wannan hadisi Alimamul bukhari fitar da shi a littafi na 81, kitabun riqaq babi na 53, babun fil haudi wa qaulullahi ta'ala, inna a'tainaka kal kauthar حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من زن الله يتي إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم وسيؤخذ ناس دوني فأقول يا رب مني ومن أمتي فيقال هل شعرت ما عملوا بعدك wallahi ma barihu yarji'una ala aqabihim فقال ابن أبي مليكة راوي الحديث عن أسماء يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا عن ديننا وانا حديثي أسماء ‘yar Sayyidina Abubakar Siddiq matan Azubair ɗan Awwam, hawari Rasulullah mahaifiyan Abdullahi ɗan Zubair shararren gwamnan nan na garin Makka. Allah maɗaukin sarki ya ƙara masu yarda ta ce, Kalan Nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzan Allah ya ce, ni alal haudi lallai ni ina tsaye a kan tabkina, hatta an man yaridu alayya minkum ina nan ina saurare, ina hange, ina kallo, ina dakon duk wanda zai taho shan wannan ruwa daga cikinku. Wasa yi nasun dole sai in ga an tare wasu mutane can ba su ƙaraso inda nike inda za su sha ruwan tafkin ba, fa a ƙolo sai in ɗaga murya in ce, Ya Rab, minni wa min ummati, a bassu su ƙaraso, ai duk cikin al'ummata ne. annabi yana da al'umma da yawa akwai ummatu da'awa akwai ummatul ijaba ummatu da'awa su ne waɗanda yake kiransu yana kiran munafakai, yana kiran kafirai yana kiran zindikai duk wani ɓatacce manzon Allah yana kiran shi ya zama nashi ya zama mutumin kirki ya imani akwai kuma ummatul ijaba sune ne salihai muminai mutanen kirki waɗanda suka ansa da'awa suka rungumi addini sau da ƙafa waɗannan na manzan Allah kenan wannan su ana walƙatawan walƙatawan farko za su wuce aljanna duk wanda ya zo kamfata kawai zai zai wuce jama'a mun gano wannan da kyau ku al'umman annabi na da yawa ku je ku karanta hadisin okasha annabi ya ce ya ga an zo ana bijirar mai da al'ummomi iri iri iri iri wannan annabin ya zo ba wanda ya imani da shi wannan ɗaya biyu uku su suka yi imani da shi wani adadin bai kai goma ba wani kuma ga sunan suna ɗan yawa haka can sai aka nuna mai wata gayya mai yawan gaske sai aka ce haza musa wa ashabuhu wannan musa ne wa ummatuhu da al'umman shi annabi ya ce sai da ne gurin ina da ma jama'a ta ce can sai aka ce dubi nan annabi ya duba ya ga gayya guda kalli nan ya kalla ya ga dandazo guda aka ce waɗannan su ne al'ummanka za su shiga aljanna mutum dubu saba'in a cikinsu ba tare da hisabi ba kaga in ka kalli wannan hadithi al'umman annabi na da yawan ban mamaki al'umman suna da yawa ba ‘yan ɗan ƙarami ba shi za sai ce za a tara wasu mutane amma dai ya gansu cikin gayyen shi ya gansu cikin ayarin shi waɗannan duk jama'an shi ne sai a tare su a ce ba za su taho shan wannan ruwa na tafki na ba fa ƙalo sai a ce hal sha'arta ma amilu daka? kai ko ka san ma abin da suka yi bayanka bayan tafiyanka wallahi ma bari barihu yarji'una ai ba su gushe ba suna ja da baya ala a aqabihim a bayan bayansu mun gano wannan qur'ani ya gaya mana wannan hadisan man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin duk wanda ya ja da baya bar addini wannan shi ta jiwo, Allah madaukin sarki zai zo da wasu mutanen da yana son su suna son shi suna sassauta muminai suna tsananta mu kafirai da munafikai suna jihadi domin ɗaga kalmar Allah ba wani abin da zai cutar da su duk cutar mai cutarwa kuwa jama'a mun gano wannan da kyau ku to waɗannan ne fa da su abubakar suka buga da su suka kwafsa da su suka dawo da na dawa cikin addini wanda kuma suka ɗanɗana mai kaifin takobi sun ɗanɗana mai shi kenan kuma ya tafi to su ne ana tashi sai su ga waɗanda suka sani ga su sun yi nan sai su bi su suna zuwa mala'iku kuma sun san kowa to shine sai su kora su annabi ya ce to ai na mutu na bar cikin jama'a na sai ya ce to ai sun bar addinin baka sani bane fa kana bun abi mulaika rawil hadisi an asma' ibn abi mulaika wanda ya ruwaito wannan hadisi daga nana asma'u sai ya ce Allahumma inna na'udhu bika ya Allah muna neman tsarinka an ja ala aqabina kar mu ja da bayan bayan mu can mu yarda a'u nuftana an dinina ko a fitine mu cikin addininmu jama'a mun gano wannan da kyau ko kowa ya kamata ya tsaya fahimci wannan sahabbai ne fa suka ruwaito wannan fa da su suke riddan za su ruwaito wannan jama'a mun gano wannan da ke ku da su suke riddan sabon da ake zagi su jundub su sa'ad dan sa'ad suwa su abdullahi dan amr dan as su abu sa'idin al-khudri su asmawa yar abi bakar su ukubatu dan amir su abdullahi dan mas'ud da sauransu su ba suka roto hadisan nan kuma su aka ce sun yi radda kaga mai hankali sai ce anya anya kuna gane wannan da kyau ko to amma an san yadda za a yi maka kokari za a yi duk wani malamin da zai iya shiryar da kai zuwa ga abin da yake ne daidai sai a zare maka kaunan shi sai a ɗebe maka darajan shi a zubar maka da mutuncin shi gaba ɗaya sai a waye gari ko ya faɗi gaskiyan sai ga gaskiyan ba ta da tasiri shi ko makaryaci sai ya gina kan shi ya gina darajan shi yadda duk abin da ya faɗi kawai sai a tafa mashi ina fatan kun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu wannan hadisi malai ce Akhar al-bukhari al-imam bukhari da shi a littafi na ɗaya, kitabar riqaq babi na uku babun filhaudi haudi wa qaulillahi ta'ala inna a'tainaka na kauthar حديث عقبة bin عامر ƙala, صلى رسول sallallahu alaihi الله عليه وآله ala qatla uhudin ba'da thamani sinina kal muwadda'in lil ahya'i wal amwati Uqbatu yace annabi ya je ya yi ma sojojin nan da kashe su wajen yakin Uhudu sallah bayan shekara takwas da kashe su, kaman annabi ya je ya yi ma matattu bankwana, kaman yadda ya ma rayayyu bankwana, kasan ya tara su, ye wa'azi ye wa'azi ye wa'azi irbad ɗan sariya ya ruwaito ya ce ka annaha mau'izatin muwadda’in, kai ka ce wa'azin mai ban kwana ne ina fatan mun gano wannan da kyau sai ce fa ausina ya ce kai mana wasici ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace summa ɗala al-mimbara sannan annabi sai ya hau kan mimbari faƙala sai ya ce inni baina aidikun faratun ni zan yi gaba zan je can in jira ku sai kun zo akhsha alaikum wa ana alaikum shahidun ni kuma zan yi shaida a kanku cewa kunawa ne kuna kan addini na kwarai wa inna kumul haud inda za mu haɗu alkawarin haɗuwanmu shine tabkina. wa inni la anzuru ilaihi min maqami haza sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce kun ga tsayuwa na nan to ina hangen wannan tafkin nawa a yanzu haka gayi can can an nuna man shi ina hangen shi in ji manzan Allah wa inni lastu akhsha alaikum an tushriku ya ce wallahi yadda ne tarbiyyanku yadda na gina ku yadda na tabbatar na dasa aƙida a cikin zuciyanku ba na jin tsoron wata goguwa za ta taso ku nan ku shirka to annabi yana da aminci da tarbiyyan da ya yi wani takadari sai ya ce sam ai sabe sun canza ai sabe sun yi kaza da kai da annabi wa ya fi sani da kai da annabi wa ya su? kuna gano wannan da kyau ku Allah maraukin sarki ya sa mu dace ya ce ban jin tsoron maku wannan walakin ni sai dai kun ganni nan aksha alaikumud duniya abinda da nake ji muku tsoro duniya ce an tanafasoha kar ku je kuna gogoriyar nemanta ku je kuna faɗi tashi wajen tattara ta ku watsar da al'amarin addini ku kuna ƙoƙarin neman suna neman mukami neman sarauta neman takarar siyasa neman kaza sai mutum ya hallaka a wajen bai sani ba shi sa annabi ya ce mal faqaru alaikum kun ganni nan ba talauci nake ji muku tsoro ba abin da na fi jiye maku shine Allah madaukin sarki ya yalwata muku duniya wajen ƙoƙarin musanta kuma ku bata. Allah madaukin sarki ya sa mu dace kaga wannan dalili ne ƙarara da ke tabbatar da cewa sahabbai annabi na da aminci da ‘yan kayan shi hatta rikicin da aka samu bayan rasuwan annabi tsakanin su iso sai Allah madaukin sarki ma annabi isharan shi amma ya tabbatar mai danya natsu cewa ba za su bar addinin ba ya ce wa in ta'ifatani minal mu'mini na tatalu in aka samu ɓangare biyu na mumine suke rikici da juna fa aslihu bainahuma to ku yi sulhu tsakaninsu ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wannan hadisi akhrajahu al-bukhari al-imam bukhari ya fitar da shi a littafi na sittin 64 ba kitabul magazi babi na bakwai babu ghazwatu uhudin a ƙarƙashin babin da ke bayani a kan yaƙin Uhud. Hadisa Abdullahi bin Mas'udin radiyallahu anhu an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙala manzan Allah ya ce, Ana faratukum alal haudi zan je in zaman dakon jiranku a tabkina. Wala yurfa anna rijalun minkum ya ce za a ɗago wasu mutane daga cikinsu ga sunan sun darka ko sun taho summa la duni summa la duni sai kuma in ga su ɗinnan nan an tare su ba su ƙara so inda nake ba fa'aqulu ya rab sai in ce ya Allah ashabi kaga abin da ya cutar da mutanen naka wacin da ya ce ashabi su a daƙiƙancinsu duk inda kalma ta zo to ma'ananta ɗaya ne mun gano wannan da kyau ko su ne ‘yan waje daka zalan fahada cin da zal suwa tunanin kalma ce ta bata to duk inda ta zo to ma'ana ɗaya ne kenan yan uwan annabi Yusuf da suka ce babansu inna abana lafi dalalin mubin yanzu babansu batacce ne annabin Allah ne fa me kalman a nan kuskure ina fatan mun gano wannan da kyau kalman zal yana zuwa da ma'anan me abin da ya faɗi ya bata kalmatu hikima zalatul mu'min kuna gano wannan da kyau ko sannan abinka da ya faɗi za ka iya kiran shi haka <clears throat> sannan kuma mutumin da ya san abu ya manta ana kiran shi da me dal an ta dilla ihdahuma wa tuzakkira ihdahuma al-ukhra ta ma kawai su kalma ɗaya suka sani yanzu kalman umma inna hazihi ummatukum ummatan wahida lalle wannan al'umma nako al'umma ce ƙwaya ɗaya, shi da su a karatunsu umma dandazon jama'a, to duk inda umma ta zo shi ma menene dandazon jama'a ne. Kenan da yake cewa wadda kara ba'a da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa ne sai ya tunani wani tsawon zamani umma anan shine mai zamani mun gano wannan da kyau ko kaga umma ne can ma umma ne can jama'a nan zamani haka jagora na kwarai abun koyi zai iya zama umma ko da ko shi kaɗai ne inna Ibrahim kana ummatan ƙanitan, annabi ibrahim ya kasance jagora ne ba ka ce al'umma ba jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko waɗannan kalmomin ko sai ka je ka zauna an karantar da kai me ake nufi da su sai ka je an koyar da kai keke da keke can da aka ce wa waje da ka balan fahada mun same ka babu wata shiriya a hannunka, ba wani littafi a hannunka, babu wani addini a hannunka, fahada sai muka shiryar da kai zuwa ga shiriyan alkur'ani a bisa ka'idan makunta tadari malkitabu walal iman. To amma in mutum ya zama bai san abin da yake yi ba, sai zo irin wannan abin kunya. ai gashi ya ce ashabi ashabi wa ma alna ashaban nari illa mala'ika su ma abin ne wa ma sahibukum bi majnun yanzu Abu Lahabi sa Abu Jahal duk su ma sabon manzon Allah ne jama'a mun gano wannan da kyau ko irin wannan shirme da suke ko ya kamata in sun tara ƙauyawa humai da basu su san abin da suke ba to su za a je a yi ma irin waɗannan karere sai su ɗauka dan dama ka ji awayensu a yi ɗazu Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai ya ce ashabi fa yuqalu innaka la tadri ma ahadasu ba'adaka sai a ce a ai kai baka san ma abin da suka kirkiro bayan ka ba saboda shi annabi duk wanda ya zo ya musulunta kowane ne a wajen shi meye sahabi ne a to ga hadisin munafikai da Allah ya saukar da aya bayyana mu annabi duk munafikai Aisha ta ce ya Rasulullah duk kabisa kashe su mana sai ce mm mutane za su ce inna Muhammadan yaqtulu ashabahu Muhammad na kashe sahabban shi sahabbai ya ce bakan ma sahabbai ne kuma an san su ko ba san su ba ne Huzaifa ya san su sahabbai sun san su manzan Allah ya san su ɗaya daga cikin su ma da ya kwanta ya mutu annabi ya miƙe mai sallah Allah madaukin sarki hana annabi wala salli ala ahadin minhum mata abada mun gano wannan duk irin waɗannan abubuwan sai an ji an gaya maka yanzu kalmar as-sala duk inda as-sala ta zo sallah ne khuz min amwalihim sadaqatan wa tuzakkihim ko tudahirhum wa tuzakki wa salli alaihim sallah kabba da sallah Allahu akbar ruku da ziyara, da mutum ya kawo zakka sallah aka ce wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha wabtagi bayna zalika sabi sallah ne wannan muna fahimtar wannan din da aka ce zakka zakka ne cire kudi a bayar khuz min amwalihim sadaqatan ta tsagiyar wata zakihim wannan zakka shin menene me ma'anin zakka nan eh ba tsarkakewa ba ne shine haɓaka dukiyar ina fatan mun gano wannan da kyau kalman zakka daga annamu ne haɓaka in ka ansa zakkan wannan dalilin zai sa dukiyan ta haɓaka wa salli alaihim sai kai masa addu'a inna salataka sakanun lahu da Allah madaukin sarki ke cewa a menene alladina la yu'tunu fa wailil mushrikina alladina mi la yu'tuna zakata a ah, to wannan azzaka zakan dukiya ne muna gano wannan da kyau ko sai ka je an koyar da kai akwai wani ilimin da za a koya maka shine al-ashbahu wan nadha'ir sai an koya maka wannan dama kawai shikenan ai su an ce masa sahabbai to cin da an ce masa sahabbai to shi kenan kawai sahabbai ne to ko Allah ta za ka sha mamaki na ga ce sama idan yarinyan nan kwalli mun gano wannan da kyau ko je ka idan ruwan nan ka ɗibo ruwa to wani za gaje yana matsa idan yarinya ko zai ɗibo ruwa to dan ya ɗauka da idan yarinya da idan ruwa duk ɗaya ne haka ne ko ba haka wani iri ɗaya ne da bakinka da bakin titi ɗaya ne da hannunka da hannunka mai sanda iri ɗaya ne mun gano wani da ke ku kalli irin waɗannan abubuwan akwai dokin ƙofa ko babu akwai dokin sarki ko babu diri ɗaya ne al-ishtiraku fil lism yastalzimu lishira ku fil ma'ana don dai kawai an yi tarayya wajen suna lalle ne ma'ana sai ya zama ɗaya Jawa muna fahimtar wannan da ke ku. yanzu mai jego tana yaji ko ba ta yi matan aure na yaji ko ba ta yi di yajin iri ɗaya ne matan aure na ɓari ko ba ta yi ni ya talla na yi ko ba ta yi yanzu ya wancan teɓari wannan teɓari duk ɓari iri ɗaya ne mun gano wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace shi sa in za su yi karatu su yi karatu ba shirme ba kawai mutum ya zo ya raka faɗin maganganu malam in ka zo kana analysis na maganin da ya faɗi sai ya baka tausayi in ka je wajen ‘yan azara ko ‘yan goro sai ka ce a baka ƙwarya ɗaya guda nawa za su baka in ka je wajen ‘yan kore ka ce a baka ƙwarya ɗaya me za su baka Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ku ce su je su karatu su daina shirme malam wannan hadisi akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da shi a lamba hadisi na 81 kitabar riqaq babi na hamsin da uku babun filhaudi haudi wa qaulin lahi ta'ala inna a'tayna kal kausar hadith jariya hadith haritha bin wahabin قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الحوض فقال كما بين المدينة والصنعاء tafkin manzan Allah tun daga Madina har San'a. Ka san San'a, San'a na Yaman fa. Kuna fahimtar wannan da kyau ku? Waje ne mai nisan gaske haka tafkin manzan Allah yake. Dan daga Madina zuwa San'a ya fi daga Legas zuwa Maiduguri. Allah madaukin sarki ya sa mu dace, da izinin Allah nan za mu je mu sha kafin mu wuce. Mala ya ce hadisun ƙala lahul mustaurid, mustaurid ya ce, Alam tasma ƙala awani ƙala la, mustaurid tura fihi aniya mithlal kawakibi ya ce baka ji shi ya faɗi irin tulunan da za a sha ruwan da shi ba ya ce a'a sai dai ya ce za ka ga kofuna kofuna kore da za a ɗiba a sha wannan ruwan kaman taurarin sama ga nan baje-baje da haske kunun ban sha'awa ruwan daɗi kaman zuma haske kaman nono ƙanshi kaman miski kayan daɗi ya gama haɗuwa a nan baki ɗaya wannan hadisi akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da shi a littafi na 81 kitabur riqaqi babi na 53 babun fil haudi wa qaulillahi ta'ala inna a'tainaka al-kausar hadis ibn umara radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أمامكم حوض كما بين جرباء وأدروح yace gabanku kaɗan duk wanda ya mutu ba abinda zai je ya cimma sai na. Mun gano wannan da kyau ku? tabkina ne zai je ya camma, kuma wannan faɗin tabkin nawa kamar faɗin daga garin jarba'a ne, wata alƙarya ce a ƙasan Sham. Mun gano wannan da kyau ku. Gari ne a ƙasan Sham, Adroha shi ma gari ne a ƙasan Sham, gari ne mai tazaran gaske tsakaninsu, kamar a ce tsakanin Legas da Maiduguri. Kun gano wannan da kyau ku. faɗin wannan tafki na manzan Allah kenan ka kenan ko mutum nawa suka za su iya sha su wuce can dama ba turere ne ake ba sai ka ƙetaro su radi yayi ina fatan mun gano wannan da kyau kana ƙetarowa kana kamfata ka sha sai kai gaba Allah ka sa mu ƙetare wannan hadisi akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ne fitar da shi a littafi na 81 kitabur riqaq babi na uku babun fil wa ƙaunullahi ta'ala inna a'ataina kalkauthar. Hadisi abi hurairata radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفسي بيده annabi ya ce ina muku rantsuwa da Allah wanda raina yake a hannun shi ah, la ududanna rijalan an haude lalle za a kore wasu mutane daga tafki na kama ta zudannal garibu minal ibil anil haudi kamar in an tara la'azudanna rijal ba a dudanna ba la'azudanna za a kore wasu mutane daga tafki na kama ta zu kama zadul garibu garibatu minal ibil anil haudi kamar yadda in kaɗan aje ma a sahara ana zuwa a ɗan kewaye waje haka a haƙe shi sai a tara ruwa a wajen in mutum ya je ya dawo kiwo da da raƙuman shi ne yake zo ya kawo su sha ruwa to wannan ruwan iyakan na raƙuman shi yake tarawa in ya ga bakon raƙumi ya zo zai sha a guje yake koran shi saboda ƙarshen ta ya zo da mahaukacin gishi in ya kama baki sai ya zuƙe ruwan ku gano wannan da kyau ko shi kuma a bashi da nemo ruwan da raƙuman shi za su sha to me shi ya je ya nemi wanda zai bashi kun gano wannan da kyau kamar me riye ne duk wanda ya je lahira yana riya za a ce mashi ku tafi wajen waɗanda kuke nuna masa ayyukan naku ku je ku bincika ku ga akwai abin da za su iya tsinana muku ku je ga akwai abin da za su iya tsinana muku yasa duk mai hankali ta ka tsantsan da riya Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu wannan hadisi akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da shi a littafi na arba'in da biyu, kitabul musaqa babi na goma babu man ra'a anna sahib al-haudi wal qarba ahqqu bima'ihi babin da ke bayani akan mutumin da ke ganin dacewan mutumin da ya mallaki tabki ko kuma yake da ruwa a jarkan shi shi ya fi cancantan amfani da wannan ruwan sama da wani da ba shi ba. Hadis Anas bin Malik radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala manzon Allah ya ce inna qadara haudi kama baina ailata wa san'a min al-yaman yace girman tabki na kaman fadin garin aila wani gari ne rayayyen gari a ƙasan sham da kuma san'a na ƙasan yaman wa inna fihi minal abarik sannan kofunan da ke a aje a inda za a wuce wannan tafkin ga duk wanda ya zo wucewa ya ɗauka ya sha ka adadin jumis sama kamar yawan taurarin sama ne. Wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a littafi na 81 kitabar riqaq babi na 53 babun fil haudi wa qaulullahi ta'ala inna a'tainaka al-kausar حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي يتشي ليردن علي ناس من أصحابي الحوضة يتشي للي وسمتاني دقشكين صحابينا زاس زووش تبكينا حتى أربتهم اختلجوا دوني سينا جنس ناغاني سو سياش جسا كان نيدسو فأقول أصحابي سينشي صحابينا فيقول fa ya ƙulu sai a ce da ni, La ta dare ma aha da su ba a daka, yo ai kai ka ma san abin da suka ƙirƙiro bayan ka ne, ye, eh, ka san abin da suka yi a bayan ka ne, ai duk sun caccanza. Mun gano wannan da kyau ko? Wannan hadisi akhrajahu hul bukhari alimamul bukhari ne ya fitar da shi a littafi na 81, kitabar riqaq babi na 53, babun fil haudi wa Lahi ta'ala inna a'tayna kal kausar to bayan da malai karkare wannan babi da ke tabbatar da wannan alheri da Allah madaukin sarki ya tanada ya tattalar wa manzon Allah na wannan hamshakin tafkin da muke fatar Allah madaukin sarki ya sa mu sha daga gare shi sai kuma ya ce babun fi qital jibril wa mika'il anin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yawma uhud wannan babin zai magana akan mala'ika Jibril da mala'ika Mika'il sun sauko da rundunonin sojoji sun taya annabi yaƙi a ranar yaƙin Uhud. Ina fata mun gano wannan da kyau. A ranar yaƙin Uhud sun sauko sun taya annabi yaƙi. Duk waɗannan da suka zo yaƙin nan wa suke neman su kashe? Annabi ne. Wancan muguwar matan Zainab daga cikin Yahudawa da ta baiwa annabi guba a naman akuya me take nufi kashe annabi kuma ko kun san wannan guban shine ajalin annabi wanda sanda annabi ya kwanta rashin lafiya cewa yana jin makakin wannan guban a makoshin shi da wannan ne wasu malamai suke cewa hatta annabi ma kashe shi suka yi ina ba ta mun gano wannan da kyau so da yana jin wannan ƙarin wannan guban Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace Malai ce hadisi Sa'ad bin Abi Ƙasin radiyallahu anhu ƙala, ra'aitu Rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yawma ya ce ya ga annabi a ranar yaƙin Uhud wa ma'ahu rajulani yuqatilani anhu sai ga wasu mutane guda biyu a gefen shi suna yaƙi suna kare shi ma thiyabun bidun suna saye da wasu fararen tufafi ka ashaddil qitali yaƙi suke mai tsananin gaske ma ra'aitu ma qabla wala ba'adu tun daga ran da aka yi yaƙin aka gama ya ce bai ƙara ganin su ba kuma a baya bai san su ba a gaba kuma bai ƙara ganin su ba su wane ne mala'iku ne daga sama suka kawo mai gidan agaji akhrajahu al-bukhari al-Imam al-Bukhari ya da wannan hadisai a littafi na 64 Kitabul Magazi babi na 18 babun iz hammat ta'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyuhuma babun fi shaja'atin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa taqaddumuhi lil harbi babin da ke magana kan jaruntan annabi da kuma wucewa gaba-gaba wajen fagen fama ai duk abin da ma mai yiwa ce jama'a mun gano wannan da kyau ko Hadis Anas bin Malik radiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ahsanan nas Anas ya ce manzan Allah ya fi kowa daga cikin al'umma kyau, mun gano wannan annabi kyakkyawa ne, wanda ido bai ƙoshi da ganin annabi, in ka ganshi sai ka ƙara waigawa ka kalle shi annabi mai kyan gaske ne fari ne mai sirkin ja sannan kuma yana da cikakken gemu da ya mai kyau sannan kuma sai yana da furfura ƙwaya ashirin tsakanin gemun shi da kuma gashin kanshi wanda wannan furfuran sai ta ƙara fito da hatta kyan manzan Allah sanadi ahsanun nas annabi ya fi kowa kyau aka ce kyan shi yadda kasan budurwan da ba ta yawo mun gano wannan da kyau ko ka san budurwan da ke yawo sai ga kafan kafira yadda ka san taya cin ruwa ya kama shi gaba ɗaya ta fita hayyacinta hannunta ya yi hannu kamar irin hannun tsofaffi fuskanta ya yi tamoji kamar an ƙona roba gadi abubuwa nan za a gani ba kyan gani ba kyan tsari gaba ɗaya shi za duk waɗannan ƙyalƙyal ɗin banzan da kuke gani dole sai amfani da 'yan shafe-shafe da 'yan kaza da 'yan kaza shi ko ɗan goma ya ce ko mun shafe-shafe sun san tsufa ba sa ba hasken ambi ba mun gano wannan da kyau ku shi sa ce kal azara kamar budurwa fi hidiriha waje take ɗaka ina fatan mun gano wannan da kyau wa bai da'u hidirin la yuramu hiba'uha amma a waye gari a ce ke kenan duk inda ke fal fal fal fal shikenan inda zaka gane cewa akwai matsala kalli kafan kalli hannun Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wa ashja'an nasa annabi kuma ya fi kowa cikin jama'a jarunta wala kada a ahlul madinati tilailatan, wata rana cikin dare ne mutanen madina suka firgita fa haraju na hawa sauti sai suka fito suna bibiyan inda suka ji ƙaran wannan bom ɗin da ya tashi ƙabala an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nan da nan jarumai sun je sun kai kariya gidan annabi ana son abi inda aka ji ƙaran kawai sai ga annabi ya fuskanto su yana dawowa mun gano wannan da kyau ko wa ƙadis tabara alhabara annabi ya je ya juwo labari wa huwa ala farasin li'abi yana haye da wani doki na abu talha uryin tsura ba sirdi ba linzami wa fi unuqihi saif a wuyan manzon Allah rataye yake da takobi wa huwa ƙulu yana cewa la tura'u la tura'u kakku tsorata kakku tsorata sun maƙala sannan sai ya ce wajadnahu bahara mun samu wannan doki gudu kamar ruwa auƙala innahu la baharun ko aka ce ta ya wannan doki kamar ruwa yake gudu haka tsuran doki manzan Allah ya je magance abin ya dawo kaji shugaban al'umma kenan duk wanda ba zai kare ku irin wannan kariyan ba ko rabu da kafiri Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan hadisi akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a littafi na 56 kitabul jihad babi na 82 babu hama'il wa ta'liq as-sayf bil unuq babun an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. ajwadan nasi bil khairi min rihil mursala wannan babin zai bayani akan annabi ya fi kowa alheri ya ma fi iska take bugawa take tasowa alheri yanzu wannan iskan da ke bugawa muke shaka ba ta dauke da alheri ba ta dauke da alheri wadda tana ba kowa kaso daidai abin da zai iya shaka amma manzon Allah ya fita dan shine kadai in ya tuno ka bashi farin sai ka zo in annabi ya tuno kana son wannan ko ba sai ka ka ce da al zai aika ma in ko ka taho wajen shi ba shi faɗin sai jibi yanzu zai ɗiba ya baka kyauta ne wajen shi wane iska ko gulbi ha kana iya ƙarar da ruwan gulbi ne eh ka san gulbi teku ba gano wannan da ke ku in aka ce gulbi ga hausan mutanen arewa abin da suke nufi teku ikon Allah amma sai a ce teku gulbi sai mu ya wai kogi kogi ko injin baruwa ka sa ya kwana ba sai kwashe shi ba ta ba ta mu gano wannan da kyau ba ka jin mawaƙi na cewa yanzu gidan maroƙi daɗa ya zama gulbi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace teku manzo Allah ya fi teku alheri ba ƙauye ne ba kawai ya zo ya musulunta nan take manzo Allah ya ba awaki nawa ya bashi Kwaki ɗari nan take. An dawo yaƙi wani arnin da ke zagin annabi annabi ya ba shi raƙuma ɗari. Wake wannan aikin? Jama'a mun gano wannan da kyau ku? Wannan sai manzan Allah. Hadis Ibn Abbasin ƙala, kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ajuwadan nasi manzan Allah ya fi kowa kyauta wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadan ai kyautan annabi ma bai fitowa sarari irin cikin watan ramadan hina yalqahu jibrilu yayin da mala'ika jibrilu yake haɗuwa da annabi wa kana yalqahu fi kulli lailatin min ramadana suna haɗuwa da mala'ika jibril a cikin kowane dare a watan ramadan fa yudarisuhul qur'an sai zauna su darasin alqur'ani fala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ajuwa da bil khairi to wannan haɗuwan da suke yi annabi yana alheri yana ba da abubuwan kyauta iri-iri minar rihil mursala sama da iska mai kaɗawa yanzu ne ce to ai ku ne magada annabawa me yasa ba ku alherin manzo Allah fa gwamnati ne kun ga wannan da kyau ko su kuma yanzu gwamnatocin kin malame suke yi mun fahimci wannan da kyau ko ƙin malaman ma suke yi yau da malaman ne ke juya gwamnatin duk abin da karanta sai yin aiki da shi yau da grand ɗin jihar nan a hannun mu yake ko yanda a karanta wannan hadisin ko duk wanda zai koma gidan shi sai ya koma da miliyan biyar Karami da babba mace da namiji kowa sai an bashi ai malun lahi ne dukiyar Allah ne kuma ku ba bayan Allah su ci abunsu ina fatan mun gano wannan da kyau ana gama kowa ya gama za a rubuta mai cek na 5 miliyan sai a bashi ko kuma a zo da kuɗin tsaba wanda zai fita na ce ɗauke jaka yi gida in yaro ya yi ba zai ɗauka ba ce je kira baban shi ɗaukan mashi in baban ya zo shi ma sai a ɗauki nashi miliyan biyar ɗin a bashi ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya tsare mana imaninmu wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a littafin farko kitabu Bada'il Wahayi babi na biyar babu haddasa haddasana abdan babun kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ahsanun nasi khuluqa babin da zai bayani a kan manzon Allah ya fi kowa daga cikin jama'a kyan ɗabi'a kyan hali حديث أنس رضي الله عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ashara sinin ya ce, Na yi ma annabi hidima na shekara goma, fama ƙalali of bai taɓa cimin ko kash, wala lima sana'ata ko bai taɓa cewa dan me kai kaza ba, wala Allah sana'ata ko bai taɓa cewa dan me ba kai kaza ba, dan me kai kaza, dan me ba kai kaza ba, manzala ko faɗa bai taɓa man ba. Aka ce manzan Allah akwai haƙuri da iya zama da yaro irin wannan. sannan Anas kuma na da kan gado da ya iya kiyaye abin da ya kamata ya kiyaya. Kun gano wannan da kyau ku? Wannan hadisi al-Imam bukhari ya fitar da shi a littafi na da takwas al-Adabi babi na tara babu husnul khuluq was-sakha wa ma yakrahu min al hadisi anasin kala lamma kadima قدم sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وسلم akhada abu talha biyadi yace yayin da annabi ya iso garin madina abu talha mijin uwan anas yace sai ya kama hannuna fanɗalaka bi ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya tafi da ni wajen annabi tiryan tiryan sai ya kai ni wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faƙala ya rasulallah da ya kai ni wajen annabi sai ya ce ya manzan Allah inna anasan gulamun kayyisun, kaga anas ɗin nan yaro ne mai ƙwazo, yaro ne mai hankali, yaro ne mai dabara, yaro ne wanda ya san ya kamata. Mun gano wannan da kyau ko? Yaro ne wanda yake da ƙoƙari, falyahdumka na kawo maka shi ne riƙa maka hidima. Mun gano wannan da kyau ko? Na zo da shi ne riƙa maka hidima. Fi hadar wasafar a halin zaman gida da halin kuma tafiya. Ina fatan mun gano wannan da kyau. In kana zaune gida yi ma hidima, in za ka tafiya anas zai bi ka duk abin da kake nema zai riƙa maka ɗaya bayan ɗaya. Fa wallahi sai ce ina maku rantsuwa da Allah ma ƙala li shay'in sana'atuhu lima sana'ata haza. Haka na zauna shekara goma ina ma annabi hidima, ban taɓa yin wani abin da ya man tsawon cewa me yasa kai kaza ba sanata haza ha kaza dan me kai wannan abin a haka wala li shay'in lam ko bai taɓa ce man baga abin da ban yi ba lima lam tasna haza ha kaza dan menene kazan nan da ba kaza ka yi shi ba manzo Allah bai taɓa ce man haka ba kun gano wannan da kyau ko kyakkyawan ɗabi'a irin na manzon Allah kenan akhrajahu al-bukhari al-imam bukhari ya fitar da wannan hadisi a littafi na 87 kitabu diyat babi na 27 babun man abdan aw sabiya babin da ke bayani akan hukuncin mutumin da ya agaza ma bawa ko kuma wani karamin yaro mun gano wannan da kyau ko jama'a duk alheri kakab ba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai zo ma al'umma da shi ba in ka ga mutum bai rabauta da alherin annabi ba ko bai je inda alherin yake ba ne amma muddin ka je inda alherin da annabi ya zo da shi yake ko Allah za ka rabauta ɗari bisa ɗari Allah madaukin sarki ya haɗa mu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a ranar da dukiya da 'ya'ya ba sa amfani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum